أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفجره في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم هدين شاءكم جمادى ثاني hijira da dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan hudu 2014 za mu yi karatu da goma sha takwas a cikin muftasar al na abdurrahman al rahmatullahi alaihi a cikin wannan shiya mai albarka ta hungumawa da fatan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka ƙara taimaka muna a satin da ya gabata an yi karatu a kan magana cewa idan mutum ya yi kokonto ga cikar sallarsa to ya zo ga abin da ya kokonto gare shi aka yi magana cewa shi shakku in dai ga ragi ne ka ɗauke shi kamar ma ka tabbatar da kayi shi dama ga ƙa'ida misali da za ka yi shakkun wannan abin da ya hito ma maniyi ne ko maziyi to za ka ɗauke shi maniyi sai ka yi wankan janaba wannan kenan. Adde mu haka inda idan mutum na sallah ji ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to abinda ake nema gare shi ya yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka kawo magana akan cewa ita magana cikin sallah tana dariya cikin sallah tana lalacewa amma murmushi bai lalace sallah sai dai ya tafi gida uku saboda hadisi na tabarani fi sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqba'u salatal kashru walakin yaqba'u al kahakahatu ma'ana kullun ya hauru shine murmushi ba zai kaje sallah ba sai dai kyalkyatar dariya shi ke kaje sallah ne ƙarshe inda mun ka aje shine mutumin da yayi yi shiru domin wani mai magana kaɗan ne babu komai gare shi la'alla shi yake wa bimin ko kuma jin yayi ana bimin ya dan saurara domin ya ji wani yanayi ake ciki a baya lokacin da ya ji ana magana amma idan aka dade ya kama sauraron maganar da suke yi ko shi ma ake gaya madin sallah ta lalace domin ya yi aiki mai yawa a cikin sallah an muka ce a yau Allah ya so za mu tashi a wani wuri wanda yana da sura guda bakwai wannan shi ne man ƙaba min raka'atai ne ƙabla julusi fa'in ta zakara ƙabla an yi farikal arba biyadaihi wa rukbataihi raja'a ilal julusi wala sujuda alaihi wa in farakaha tamada wa lam yarji' wa sajada ƙablan salami wa in raja'a ba'da al-mufarakati wa ba'adar al-qiyami sahiyan aw 'amidan sahhat salatuhu ba'adar sajada ba'da salam shine cewa man qama min raka'ataini wanda ya tashi tsaye bayan yayi raka'a guda biyu kuma wannan tashin tsaye qablal julusi kamin ya zauna an san idan ake yi raka'a biyu zama za a yi a yi attahiyatu to shi da ya yi sajaddai maimakon ya zauna ya yi cihiyatu zai tashi tsaye wataƙila sallah ta yi raka'a uku ce ko kuma hudu to fa in ta zakara idan ya tuna ƙabla an yi fari al'arda kamin ya rabu da ƙasa biya daihi da hannuwansa guda biyu wa rukbataihi da guwayensa guda biyu raja'a ila julusi shi dawo shi zamna kuma wannan wala sujuda alaihi ba sajada gare shi wala sujuda fi tazahuhin jala iz amduhu salatan laysa mutila anan ana magana ne kamin ya rabu da ƙasa don haka bayan ya rabu da ƙasa ga hukunci nan guda biyu zai taho to nan shi ke da sura guda bakwai kenan da mutum da ya raka a biyu maimakon ya zamna zaman nan ya yi to sai ya tashi miƙewa amma hau bai miƙe din ba in ma bai miƙe ba yana da sura bakwai kuma bai da laifi duk cikin surorin da guda bakwai bai komi sai mu lura da su da kyau domin wata rana sukan iya kama mu na ɗai ya yiwu lokacin da ya tahi tashi gwiwa ta yi guda ce ta tahi tashi gwiwa ta yi guda ta tahi tashi sura ɗai kenan kuma ya yiwu gwiwa ta yi ce ta ɗaga kawai ta tafi tashi sura nawa kenan kuma ya yiwu hannunsa guda ne kawai ya ɗaga cikin hannunsa guda biyu nawa kuma ya yiwu hannuwansa guda biyu ne gaba ɗaya suka ɗaga su biyu kawai hudu kenan kuma ya yiwu gwiwa ta yi biyu ta ɗaga da hannu ne guda nawa kenan ya yiwu hannuwa ne biyu ne suka ɗaga da gwiwa ta guda shidda ya yiwu hannu ne guda gwiwa ta guda suka ɗaga kawai bakwai kenan to wannan ne sura bakwai don haka gaba ɗai don ya yi nan abubuwa guda bakwai ba zai kawo masa kowace matsala ba idan ya tuno ya dawo ya yi attahiyatu sai ɗaya ci gaba da sallar ba zai komi ba domin gaba ɗaya surorin nan guda bakwai gaba ɗaya ba hannuwansa da guwayyunsa ba su ɗaga ba tare lokaci guda dama matsala shine ya cimma hannuwa ne da guwayyu ne gaba ɗaya sun ɗaga to shine shehu abdullahi yake cewa a cikin zawul musallin in lam yufarik bi yadayhi al arda wa rukbatayhi fihi sab'un farda to nan mun ji kamin ya tashi ko to wa in ha idan ya riga ya rabu da ƙasa tamada shi ci gaba wa walam yarji ba zai dawo ba wasa da qabla salami in ya so ya yi sajada ƙabliya kuma wannan shi a asali a lura da kyau ba idan mutum ya yi raka'a biyu maimakon ya zamna ya yi attahiyatu sai ya mance ya tashi tsaye sai da ya tashi tsaye ma'ana da hannuwansa guda biyu da goyensa guda biyu sun riga sun meke to a nan sai ya tuno cewa bai zama a tahiyatu ba to abinda a asali shine kai ya dawo domin can da ya tashi farilla ce in ya dawo me zai yi sunna ce zai gyara domin zama a tahiyatu sunna ce to an hisa idan ka tashi ga farilla kakka jiyo ka kaɗai, ci gaba kawai ka aje an bi ka wannan ragi na kabliya wannan yayi daidai idan mutum bai kurkure baki ne bai shaƙa ruwa ba sai da wanke fuska yana wankin fuska sai tuno to anan ba zai dawo baya ba sai ci gaba da alwallarsa bayan ya ƙare sai ya dawo ya kurkure baki ne ya shaƙa ruwa ya dace kamar yadda ya gabata dai to wannan ina aka samu wannan shine akwai hadisi na Abdullahi ibn Bujaina radiyallahu anhu arda cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama fi salati dhuhri annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya tashi ga sallah ta azhur yana yi mana sallar azhur wa alaihi julusun bai yi zama ba falamma atamma salatahu lokacin da ya cika sallah tai sajada sajdatai ne sai sajada guda biyu wa kabbara fi kulli sajdatin yi kabbara ga kowace sajada wa huwa shi shina zamne kabla an sallima kamin ya yi sallama bayan yi haka wasa jada man nasu ma'ahudu duk sahabbai suka yi sajada tare da annai Muhammad sallallahu alaihi to don me aka yi wannan sajada maka makana ma na siya al-julusi madadin abinda yammanci na zaman nan da bai yi ba wannan bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi to kaga wannan rashin dawa shine asali to shine yace wata jada kablar salami to ai yayi kuma ya dawo da ai masa subhanallah sai ya dawo da gangan ko ba da gangan ba sai ya dawo bayan ya miki. to shi magana akan haka wa in raja idan ya dawo ba'adal mufarakati bayan ya rigi ya rabu da ƙasa wa ba'adal qiyami bayan ya miƙe gaba ɗai da hannuwansa biyu da goyensa guda biyu sun rige sun bar ƙasa to sai ya dawo sahiyan ba da gangan ba ne ya dawo aw amilan kai ko da gangan ne ya dawo to sahha salatu wa sallarsa ta yi amma fa shi ko wasu jada ba da salami sai ya sajada ba'diyya an lura lokacin da ya raka a biyar tashi maimakon ya ci gaba da sallah ce bayan ya ƙare ya yi kabliya sai ya dawo to a nan tun da ya rage ya dawo yanzu abin gada ya tashi makabliya ya rage ya gyara shi shine bi ne zama to a ya rage ya zamna din ya gyara don haka yanzu an ce ba adiya wa aka gano mana mi an sanadiyar da aka ce ba adiya anan ƙarin bi. a ƙarin tashi to da ɗan wani abu kuma akwai wani ƙari kuma ya yi ƙarin tashi ya yi ƙarin dawowa biyu ɗin ne dama ko ƙari nawa ka yi dai ba'adiyya guda za ka yi to shi ne wannan ya ƙare sai ce wa ba ka fi salatihi sahiyan sajada ba'da salamin idan mutum ya busa wani abu a cikin sallarsa sai sajada ba'diyya mutum ne ana sallah kila sai ya ga wani abu haka wani haki gaba ga inda zai aza goshin ya jaye shi haka sai ya busa to kuma bushin na baki in na hanci ne ba zai lalata sallah ba a lura da kyau amma in yayi yawa ya sani zai yi ba'adiyya na hancin kenan in kuma ya yi shi domin wasa sallah ta lalace na hanci amma idan na baki ne shine ake magana a nan to sajada ba da salami shi ba'adiyya kuma wannan in ya yi gushin ba da gangan ba ko kuma wani abu ya ga tufafinsa sai ya gushe haka to shi kenan ba'adiyya zai yi wa in kana amidan idan ya kasance da gangan ne ya yi gushin nan ko kuma da jahilci ya aza ana yi duk ɗaya ne don ita matsala ta abin da ya shahi ibada idan mutum ya yi abu da gangan ko ya shi bisa ga jahilci to duk cajin da aka kamma na ganganci iri ne za a kamma wanda ya bisa ga jahilci wa in kana amidan idan ya kasance da gangan ne salatu salatuhu sallatai gaba ɗaya ta lalace domin annabhu fi salati kalamun kamar da hadisi na sa'idu na mansurin da bai haƙi suka rawaito da isnadi sahihi cewa annabsu fi salati alkalam bushi cikin sallah magana ne domin kusan hukuncin magana wanda ya magana ba da gangan ba ya yi ba'adiyya inda gangan ne ko da jahilci sallah ke ta lalace to haka bushi shi ke wa in kana amilan idan da gangan ne yi bushin wani abu babalat salatuhu sallati ta lalace wa man hadasa fi salatihi wanda ya ci shewa a cikin sallarsa fala yastajibu bai kamata ya mai da hankali bil hamdi da cewa alhamdulillah wanda ya ci shewa a cikin sallah ba zai ce alhamdulillah bai dai kyale domin sallan nan da yake yi ta ta yi tsayawa ya yi wannan alhamdulillah din domin ya yi ba. sannan wala ya rubu ba zai mai suwa ba alaman shan mata kuka wanda ya ce masa yarhamukallah ba zai ce gafar Allah lana wa lakum ba wato anan bai ce alhamdulillah ba sai na kusa gare shi wanda ba sallah shi kai ba sai arza ya ce alhamdulillah sai ce masa kalla to ce da ya rahamukallahu shi mai sallah din ba zai ce gafarallahu lana wa lakum ba shi awwala yushammitu aifa in wala ya rudu alaman shammatahu ba zai mai suwa ba ga wanda ya mishi yarhamukallah sannan hanyar shi mai sallah wala yushammitu ba zai ce rabban ba zai ba zai ce yarhamukallahu ba ga aisan wani wanda ya atushewa wani ya aji shewa can kana sallah da ya aji shewa sai ce alhamdulillahi to kai da ka sallah ba za ka ce masa kallon ba sai dai ka gane shi ka shi gaba da sallarka fa in Allah to in ce alhamdulillah shi mai shewa da ya shewa sai ce alhamdulillah fala na alaihi babu komai gare shi ba zai kowace irin kabliya ba zai yi kabliya ba ba zai ba adiya ba shi afala shi alaihi amma duk da haka ya saba ma abin da yake can lawul musalli na cewa wa hamdu hadisin awil mubashshari wa tarkuhu fiha walau sirran hari yace daga cikin abinda ba zai lalata mutum sallah ba wa hamdu adisin, mai aji cewa ya ce alhamdulillah awil mubashshari wanda aka wa bishara da wani abin farin ciki ya ce alhamdulillah ana cikin sallah sallah ce ba ta lalace ba amma sai ce wa tarkuhu barin cewa alhamdulillah fiha a cikin sallah walau sirran ko boye ne karkace ko boye karkace bale bayyane tare ya yi cancanta domin sallar da kake yi ta yi mahimmanci bisa ga mai da hankali da hamdala din nan kasancewa ga kana cikin sallah to mun ji a nan cikin sallah to in wajen sallah na ha idan mutum ya atushewa ka ce masa yarhamukallahu shi ko ya ce gafarallahu lana wa lakum to in bai ce yarhamukallahu bai ce alhamdulillah ba na gani a wani sharhi na cikin littattafan fikihu aka ce to idan mutum ya atushewa bai ce alhamdulillah ba a nan kai kuma ba damar ka ce rahamakallah to sai ka tambaye shi ta ce wa ne shi in aka yi aka cewa mina na aka cewa sai ce alhamdulillah sai ka ce rahamakallah wannan ke to nan idan mu ce aka cewa guda ka ce masa alhamdulillah ya ce rahamakallah ya ce alhamdulillah ya ce rahamakallah sai ce gafarallahu lana wa lahu to anan ɗai kenan in ya sake ta biyu ka ce in ya sake ta uku to a nan fa mazkumin sai ka ce wani ashe kana damuwa da mura ne to ba za ka ce ta uku ba don in ya ta hudu ba ga duk kun ba ta lokaci to bale akwai mai atushe a wurin goma ko shi ne sai aka yi sauki to mun ji atushewa wanda ya fara yin atushewa a duniya shine annabi adam alaihi salam wa man ba fi salati saddafahu sai hamma ita ko wa man ba duk mutumin da ya hamma fi salati a cikin sallah saddafahu ya toshe bakinsa ma'ana ya rufe bakinsa domin ba a son mutum ya bude bakinsa idan ya yi hamma a nan ko ba cikin sallah ba to al'ada mahi yawa idan mu ce a shewa zai je wasu miyo sun ɗan taron mishi to walayin fito ba zai yi tohin miyo ko ina ba illa fi saurihi sai a cikin tufafinsa sai a cikin tufafinsa wannan shi ma amfanin aljihun gaba aljihun gaba ba a yi shi don sa kuɗi ba ko don wani abu saboda laraba na ce mishi jaibul hasara ma'ana aljihu ne na hasara yawa in ka sanya abu ka duka sai shi faɗi to wannan an yi shi domin idan haka ta kama sai ka lagace abin da ya taho ma kana cikin sallah amma ba za ka toha ba in miyau in kuma majina sannan ko toyin da aka yadda ya yi min ghairi ikhiraji huruf ba tare da ya da harufa ba don idan mun ka lura lokacin da mutum zai yi toki zai ce tuf tuf to tuf din din nan da ya ce idan za a rubuta shi harafi ne guda biyu wata kalima ce ya faɗa ta da ru'a ta ɗauri fa tuf tuf idan zai tufi to wannan sai a diba jin nan da ya yi idan ba da gangan ya yi shi ba da mantuwa ya yi shi to a nan ya yi ba'adiyya kawai saboda shi tohin nan kamar ya yi dumi ne sai ya yi amma idan da gangan ya yi tofi yana sallah ne sun zo mai kuma jina sai ya su ko kuma bisa ga jahilci ya aza ana yi to a nan sallah ce ta lalace sai a lura da wannan to shi ne to sai bayani akan shakku a cikin sallah mutum ne yana sallah sai wani abu ya zo masa da shakku da yawa muna samun haka a cikin sallah sai ka kambarta sallah sai tunani ya taho ma ai ka shiga toilet misali shi shiga toilet din nan da kai sai da ka hito ne bayan kayi sarki kai yi alwala ko ko bayan kayi alwala ne ka shiga toilet ana iya samun haka abin yayi confusing ɗinka to magana akan haka wa man shakka duk wanda ya kokwanto fi hadathin ga rashin alwala abinda a hadas kana da tsarkinka amma matsala ba damar ka kai kai sallah ko ka ɗauki alƙur'ani shine hadas tare nan. kana da tsarki ba amma ba kai alwallah ba to wanda ya kokonto fi hadasi au ko ko ya kokonto da najasatin wata najasa to anan yana cikin sallah fa tafakkara sai tunani kalilan kaɗan ne fi salati a cikin sallatai sai tunani kuma daga baya ta yakana baharata ya tabbatar da ashe na da tsarkinsa to fala shi alaihi babu komai gare shi komai ba zai yi ba mutum na sallah sai ne ya yi tunanin hadasi shi ne rashin alwala ko ya tunanin ya samu wata najasa a nan kaɗan ne amma ya tunani to babu komai to a nan sai a lura to da ya tunanin kaɗan ne sai da baya sai tabbatar da rashin tsarki ne sallah ta lalace ko kuma ya yi tunani wanda shike mai yawa misali sai tunani ne ya tahi cewa wai ina da tsarki ko banda an ka dade an ka dade sai can bayan an daɗe, sai ya gano yana da tsarki sallah da ta lalace saboda dadewa bale in ya gano bai da tsarki sallah ta lalace saboda me dadewa yana tunani to ko bai yi matsaya ba kuma sallah ta lalace yadda kai yana tunani amma bai matsaya ba cewa ya gano yana da tsarki ko bai da tsarki to abinda an ka caje shi dadewan nan da ya yi shi ya lalata mai sallah to sai a yi tunani da wannan mafhumi sai ce wa manin tafata fi salati sahiyan fala shay'a alaihi duk mutumin da ya waiwaye a cikin sallah fala shay'a alaihi babu komi gare shi anan akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha wa ardaha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata waqtilasun yaqtadihu ash-shaytanu min salati al-'abd ai wata gizga ce wadda shaidan ke yi daga sallar bawa ma'ana kana sallah sai dai shaidan ya nuna ma kadiba kadiba alhali da ba kana cikin sallah ba da wannan waige waigen ba za ka yi shi ba amma sai kana cikin sallah zai kama nuna ma dan ba kaza ka ai abu kaza ba gani ba wannan daga shaidan ne to sai ce wa manin tafata fi salati sahiyan ba da gangan ba falace alaihi babu komai gare shi mun ji sura ta dai wa in ta'ammada idan yayi da gangan fa huwa makruhun makruhi ne wa in istadbara al-qiblata idan ya ba al-qibla baya kenan kamahu ne sun ka canza daga al-qibla saboda waiwaye to anan kaɗa as-salata shi kace sallah domin sallah ta lalace anan liman sallah ce ta lalace mai sallah shi dai sallah ce ta lalace mamuma sallah ce ta lalace amma a yana daga cikin wuraren da goma sha ɗaya inda sallar liman ka lalacewa amma ta mamu ba ta lalacewa idan neman na ba ku sallah sai waiwaye waiwayen da ƙawahu ne sun jirkita daga alkibla wannan shi dai sallah ce lalace. don haka kuma mu kuna iya sai ku waye sallar ku ko ku sa wani cin waye muku ko kuma ku waye guda guda duk dai ta yi to ka zama waye ma ya kasu gida uku a can an faɗi cewa in yi waiwaye ba da gangan ba to haka kuma idan yi waiwai don lalura kila kana sallah ta ji wani moci haka sai ka dan dibo don ka san me ake ciki ko ko matsala kila ka bar takalman ka alhali an yi son ka shiga da takalman ka sai dai ka dan waiwayo haka amma da sharadin kafafunka ba su jirkita daga alƙibla ba to sannan wani abu shi waiwayewa ba wai sai ka dibo baya ba shine waiwaye ko gaban ka kaka dibi amma ka daga kanka ka dibi nan ka dibi nan to wannan ka sani makaruhi ne ka aikata mun shi ɗaya ne daga cikin makaruhi aka ce ku masjidin kawanta masallaci ma makaruhi ne saboda zai sa ana sallah sai ka kama dibe dibe ka, to wannan kamar kawanta alƙibla ta masallaci wa man salla bi haririn aw dhahabin aw saraka fi salati أو نذر محرما وهو عاص وصلاته صحيحة anan sai a lura abubuwa guda hudu ne zai faɗa wanda ke lalata sallan mutum amma hudu gaba ɗaya sun lalata sallan namiji amma biyu kawai ka lalata sallar mace a nan wanda ba a faɗa sannan kowannen su aikata shi haramun ne shi ne ya ce maman sallan duk mutumin da ya sallah namiji bi haririn da tufafi na alhariri au zahabin ko ya sa zinari ya yi sallah to a nan namiji kenan da wa ban da mace sai a lura da wannan guda biyu to jirgin da za a faɗi su ko sun shahi namiji da mace hausar kafin salatu ko ya yi sata cikin sallah ana sallah sai ya ga aljihun mutum ya bude irin wannan daɗaɗin nan misali sai sa hannu ne zage mai wani abu kaga sallah kuma ya yi sata a nazara harraman ko ya kalli abin da haramun ne gare shi ya kalle shi nan in miji in mace to fa huwa ya saba ma Allah wa salatuhu sahihatu amma sallah ta ingantatta ce a ga sabanin hankali yanzu sai kaga kamar kai mutum ana sallah ya kalli haram ko ya sace wani abu cikin sallah ai sai kaga sallah ta ta lalace ko to sai dai abin da bai da shine lada din nan ya sani ya yi hasarar lada da ake samu a cikin sallah saboda ya yi yaji ga Allah subhanahu wata'ala ya saba mai a cikin sallah amma wani sallah ce ta yi ba sai ya sake ta domin akwai wata ka'ida ta masu usulin fiki cewa la fata bainan ma'asiyati wa sihhati ma'ana babu kore juna ma'ana ba matsala tsakani abu ya inganta da kuma an yi sabo a ciki abu ya inganta don an yi sabo a ciki ba zai hana masa inganci ba yanzu misali kamar da inda al-arabi ya faɗa rahmatullahi alaihi cewa kamar mutum ya kwace doki ya kwace dokin mutane sai ya tafi ya yaƙi da shi kuma yaƙin nan da ya sai ya shahada sai ibn arabi ya ce ai anan zunubin kwace dokin mutane na nan an bi shi bashi ne amma kuma shahada ce ladar shahada ce ta nan ba za a ce ai dokin da ya shahada bisa gare shi ba na tsawata ne ba za a ba shi ladar shahada ba an fahimta ne ko haka ma a hajji mai muktasar yana cewa wasu ha bil harami wa afa wasu ha hajji ya inganta da aka yi bil harami da dukiya ta haram amma hawa afa ya saba ladar ciyarsuwa ne ba za a bashi ba amma duk aikin da ya na jikinsa ya ɗauki farali an fahimta ne ko wannan ke, kenan lamuna bata baina sihhati wani isiya. wannan ka'ida ce ta musulun jiki don yanzu ga shi mu a cikin ahalari mutum ne ya yi aiki babba wanda har yau ma idan ya saji abin da ya shafi a kire masa hannu yanzu kamar irin handset kaga idan wanda ya ɗauka ɗin ta kai rubu dinarin misalin rubu dinarin dubu takwas zuwa tara ɗan tsakanin nan to kaga ai wata hansan ma ta yi dubu goma wata ma har goma sha biyar ma misali to sai ce wa man ghalida fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al-qur'an wa man da duk wanda ya cakuda bil qira'ati a karatun sa ya cakuda ya garwaya bi kalimatin da wata kalima min ghairil qur'ani wacce ba ta alqur'ani ba kuma anan ba da gangan ba misali yana sallah ya fara fatiha sai dai akwai wani abu da shi ka daddaka na karatu Ki da farillan sallah na sai ya fara alhamdulillah rabbil alamin arrahman sai ci amma fara'ilus salati 15 kaga wannan ba ba abin gaba ne misali bai kaga wannan kalma ba ta alqur'ani ba ce to sai adiba idan ba da gangan ba ne sajada ba'da salami yayi ba adiya domin matsayin yayi magana za a ajiwa kawai amma idan da gangan ne yayi haka ko wani abu wai don kila kai ya manci hardar da shi ke sai da dan hardar sai ci gaba da sallah ko jahilci ne to duk sallar ta lalace to nan in ba cikin alkur'ani ba ne wa in kanat min alkur'ani amma idan cikin alkur'ani ne fala su juda alai ba su jira gare shi yana wannan sura sai ɗauko wata to wannan babu ko zai gare shi don duk qur'ani din nan to sai ce amma hawa ban wuri biyu illa an ya tagayyara lafzu sai in lafazi ya canza wurin garwayawa din nan sai aka samu canjin lafazi misali inna a'tayna kal kautsar sa sai ce inna a'tayna kal kautsar sa'u ya meshe ta me sin to wannan kaga ya canza lafazi ko misali daga ciki karatun fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim anan gehin ma'ana kenan mun ji gehen lafazi can to a nan gehen ma'ana auyar su ma'ana ko lalata ma'ana misali lalata ma'ana shine fassara ta lalace siratal ladina amta alaihim amta alaihim to sai mutum sai ce ana amtu alaihim sai ru'a ga taɗin nan ko ce ana amti alaihim ko ana amtu alaihim to wannan kaga ma'ana ta canza saboda da zaran wasali ya canza ma'anar za ta canza to fa saboda lalata lafazi canza lafazi din ko kuma lalata ma'ana zai sa ya zuru ba da salam shi ba diya wannan kenan to sai magana akan an gaji da kuma kwana sai ce man na asafin salati fala juda alaihi wanda ya angaje a cikin sallah fala juda alaihi ba zai sajada ba amma wa in sakula naumuhu idan kwana ne ya yi nauyi a adar salata wa rudu'a shi mai da sallah sannan kuma shi mai da alwalla domin nan da zaran alwalla ta lalace to ba wajen sallah don haka shi mai da sallah shi mai da alwallah wa aninul maridi mughtafarun nishin marar lafiya muktafarun an gafarta shi mana idan mutum na sallah sai kama nishi saboda rashin lafiya to babu komai wata rahnahu gyaran murya shine gunguni din nan lidarurati idan don lalura aka yi shi wataƙila mutum na sallah sai murya ta ta shaki ko kuma bai da lafiya sai wannan gunguni in dai don lalura ya shi an gafarta mishi amma walal ifhami idan ya yi gungunin don ya ganar da wani wani saƙo munkarin abu ne almunkar ya yi amma wala ta ta salatu yi sallah ba za ta lalace ba a lura a nan cewa mutum na yi gunguni don ɗaya da fahimtar da wani wani abu misali ana sallah sai dai kaga wani abu misali kamar ka sa hita misali kuma ga kana sallah sai kai <clears throat> shi <clears throat> din nan da kai domin a lura da akwai wani abu ko kuma wani zai tusa wani abu kaɗai mai ihim to wannan ihim ɗin da kai ko da yake babu sako a ciki sako wanda aka gane gumi a ciki to ka sani kayi almunkar amma sallar ka bata lalace ba to amma a sani abu biyu na lalata ba sallah ta gunguri idan ka kama yin gungune ka kama ihin ihin ihin din nan ka yi ta yi ka yi ta yi an ka daɗe to daɗe ga da aka yi kana yi kan ta hayyacin sallah don haka sallaka ta lalace ko da ko gungunin ya waje ba kila makawo ne kaga zai fada a cikin wani wuri to anan ka kama gungune ka kama gungune don dai shi makawon ya lura ko kuma na tare da kai su lura da cewa ga wata matsala can to dama abin da aka azama ka ɗesar da mai sallah ka tafi kai ko sittin wannan matsala ne ka jar wannan makaho daga kai ya faɗa wannan rami misali to sai ka kama gunguni ka kama gunguni ka daɗe kana yin sa to sallah ka ta lalace wa in ba. ko da ya ba sai na biyu gungunin da ka lalata mutum sallah shine gungunin da ana iya fahimtar ɗari a ciki duk da baka shidda haruffa ba kamar misali kana sallah sai yaro ya wani abu kamar ka ce bari sai ka ce wai bari kaga wannan ana fahimtar kamar kayi dume ne ko awo sai ka ce mm. kaga wannan ana iya fahimtar kayi dume to duk sa'ad da kai wani gunguni wanda yana iya ba da sakon cewa kayi dume to hukuncin dume za a bayansa, to shine sai a lura da wannan kashi guda hudu wa man nadahu ahadun wanda wani mutum ya kiraye shi yana sallah fa qala sai ce subhanallah wai dan ya gane yana cikin sallah sai ta ce masa subhanallah to bari ka anki an yi son kai tabbatun sa kawai amma wasu Salatu wanda ya haka sallar ta inganta ba ta lalace sallar ka ta yi ba ta lalace ba to ko kuma sun faɗi wata kalima wacce ba su subhanallah din ba irin la haula wala quwwata illa billahi duk dai sallaka ba ta lalace amma barin haka din yayi wa man waqafa fil qira'ati shi ko wanda lake yana karatu walam yamtaha alaihi ahadun ba wanda ya masa gyara to abinda aka aza masa ka tilkal ayata ya bar waccan aya mana wadda ta yi mai nauyi wa ba ma daha ya karanta wacce a bayanta amma yanzu misali ya jawo ya ayyuha na amanu ta dayan tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu ayan nan wadda ta fi kowace tsawo kuma cikin sura mafi tsawo don shafin gida ta kwashi ya tafi ya ta sai ya ga ya tafi da baya ya dawo ya ga ta yi wuya ko ko jawo su kuma Allah fi auladikum din nan ko walakun su ma taraka azwajukum a cikin bayani akan gado da ta yi mai nauyi ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo to ya karanta wacce a bayan ta mana sai dai ya faɗa wa in kuntum ala safarin misali to fa in ta'azzarat alaihi in ma waccan wanda a baya ta buwaya to anan a shi ɗaya ruku'i dama ai da sura mustahabbanci ne amma komi ka karanta a cikin sura kayi sunna amma ida sura har suratul mustahabbi ne to shine ce fa in raka alaihi raka shi ko'i ga ka'ida wala yanzu musamman ba zai ribe littafi ba bai na yadaihi gaba gare shi domin karatun sura ba illa an ya fil fatiha ta sai in fatiha ce ba idan fatiha ce labudda min kamalin ba makawa sai ta kammala bi mushafin a rubuta ta ga littafi kana kallo aw ghairihi ko wani littafi misali a rubuta ta ga bango ko ga wani allo kana kallonta sai ka kama karantawa to in mutum bai iya ta gaba ɗaya ko an rubuta bai karantawa an ce to itamma ma'ana duk dubarar da zai duk inda aka limanci ya tabbatar da ya bi liman domin da ya yi sallah ba liman liman ya ɗauke mai wannan fati haɗi, to a nan idan bai samu limanci ba misali ko ko da ya zo sallah ta kuce masa ko kuma nuzuri ya gitta aka ce to da ya yi tsaye ya ɗan nasu sai ya yi rukuni ba komi an yahe mishi wannan fatiha ne tunda bai yawa sai ci gaba da koyo kafin ya yi fa in taraka minha ayatan idan ya ba wata aya daga fatina saboda barin aya da kabla salami shi kabliya ko in kana akasara idan ya kasance fiye da haka ne ma'ana aya duce zuwa sama ya sani baɓalar salatuhu sallata ta lalace amma inda sallace ka lalacewa idan ya kidan ya da raka'a da ya ma aya guda biyu ta fatiha sai an lura amma yayin da ya ba aya guda biyu ta fatiha ko da haka sai ke tabbacin wannan raka'a to sallah ce ba za ta lalace ba kawai dai sai ya ranka wannan raka'a ne wala yattahu ala imamihi illa wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu wala yattahu ala imamihi illa an yantabira al-fatha aw yufsida al-ma'ana ومن فتح على غير إمامه بطل صلاته ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى شكو أن ينا بياني لي فكان أنا صلى sai يكرن تولي بديدي ما wuri ba daidai ba ko kuma ila wuri liman ne ya yi ba liman ba ne shi ne ce man fataha duk wanda ya gyaran karatu ala ghairi imamihi ba ga limaminsa ba kenan wani da suka salla tare ko kuma wanda ba salla shi kai ba yana karatu sai ya to sai kai ka gyara mishi to wanga da ya gyara kuma yana cikin sallah bagwalar salatu sallarsa ta lalace domin ga ƙa'ida kamar ka ce masa kai yadda kan faɗa ba haka ke ba sai dai ce kaza to kaga ka mai magana a cikin sallah ke to sai ce wala yartahu ala imami kai duk da limamin sa ba zai gyara ma ba haka dai tun tashin wani don ka ga liman ya dallake ba za ka yi sauri ka gyara mishi ba don ya yiwu misali hamma ne yake yi baka sani ba misali an san ko ba za a jawo aya ba ana hamma domin harufan ba za su hito daidai ba wala taho, ala imamihi ko liman ma ba zai gyara ma ba illa an yi al-fatha sai in limamin ya jiri a gyara mai kila an ga ya dan ya dawo ya tahi ya dawo ko ya yi shu ana samun haka suran ma da kansa saba karanta ta kwarai amma gaba ɗaya network ɗin ka yi doke sai ka ji kayi shu to a nan sai a gyara mishi an koko yusidal ma'ana shi liman ya lalata ma'ana ya karanta wannan wurin ba daidai ba to a nan zai ci gaba da karatu watakila ma ba zai gane ya yi kuskure ba to sai a gyara mai nan ba sai ya jira ba ba sai an jira shi ba wannan liman kenan sai ciwo man jala fikirhu kalilan umuri duniya na نقص ثوابه ولن تقبل صلاته duk mutumin da tunani ne ya wata kaɗan ne ya ɗan yi shawagi kaɗan fi umurin duniya ga al'amuran duniya na ƙasa tawabuhu ladarsa ta rage walan tafi salatu sallarsa ta lalace ba gwargwadon tunanin da ka yi wajen sallah gwargwadon ladar da ta cayi maka a cikin sallah ne wannan tarbi salatu amma sallah bata lalace ba kaga an yi hasarar dai lada da yawa ko man dafa almashiya wanda ya ji mai tafiya bai ne dai gaba gare shi kamar da hadisi ya ambata aw sajada ala shiki jabhatihi ko ya sajada akan tsagin goshin sa ma'ana gehin goshi dai bai sajada daidai tsakiyar goshin sa ba aw sajada ko sajada ala dayyatin ga nadi guda au ya sai da ko na biyu gaba ɗaya wannan ɗaya lashin da ake sakowa min imamati na rawaninsa wannan ya yi domin kan fuskarsa ko goshinsa ya tafi ƙasa ya yi haka ne amma idan za a akwai a wuri to ka tabbatar da ka sa wani abu in baka sa wani abu ana isa matsala domin ba za a samu nutsuwa a cikin sallah din ba da yawa ake samun haka a misali kamar masallaci wanda na juma'a misali mutum ya yi lati sai ya taho bisa ga titi yana sallah to a nan kaga ya tabbatar da ya sa wani abu da wani kyalle ko wani rawanin sagori ya sajada sama in ko ya ce zai yi sajada ba sama ba kaga zai sa za ka ga wasu na dan gwadawa sai mutum ya sajada sai kaga ya taso saboda zai kaga akwai matsala wani na ganin kamar wani imani na haka daidai na to gashi ko sallar ka gaba ɗai natsuwa za ta tafiyarta wannan kenan fala ce alai babu komi gare shi to ko babu lalura babu komi balle in akwai lalura wala ce a babu komi fi galabatil kai garin jaya amai amai yake karhin ka amma idan jawo shi kai sallah ta lalace an fahimta ne ko idan jawo shi kai to nan amai ya kasu gida uku sai a lura wanda bai lalata ma sallah shi ne aman da kai mishi sai yi shi dan cito kaga dan cito kenan kenan aka su yana lalata ma sallah shine mai mai yawa ka dade kana amai to sallah ta lalace saboda ka ta cikin hayyacin sallah haka kuma aman ya kasance bai canza ba da yanayin abinci ki da baka dade da cin abinci ba kana sallah sai ka yi amai kaga abincin na nan bai nan nage ba to bai zai lalata maka sallah ba amma in ya nan nage shi kenan ya lalata ma sallah domin ya zan najasa sharadi na uku ya zan baka haɗa komi ba kayo shi gaba ɗaya ya hito baka hada komi ba amma in ka haɗe aman ko dan cito ne ko ma sallah ka ta lalace to wannan shine abinda ba zai lalata maka sallah ba amai shine ya zan dan cito kai bai canza ba daga yanayin abinci sannan baka haɗa ko dan cito wal da kuma gyashi fi salati cikin sallah duk ba za su lalata ma sallah ba to sai na ƙarshe inda za mu aje wa idza wa sahawul mamumi yahmiluhu al-imamu illa an yakuna min naqsil farida wa sahawul mamumi duk kuskuren da mai bin sallah yayi duk kuskuren da yayi amma da sharaɗin kuskuren wanda zai sa ya yi kabliya ko ya yi ba'adiyya to ya hamilu imam liman ya ɗauke masa wannan kuskure illa an yakuna min naqsil farida sai in rage farilla ne in rage farilla ne liman ba zai ɗauke maka ba saboda hadisi na ibnu Umar radiyallahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa ala man khaffa al-imam sahawun fa in saha al-imam fa alayhi wa ala man khalfahu zai da baihaqi suka rawaito wannan hadisi ma'ana ba kuskure ga wanda ya salla bayan liman amma shi ko idan liman ne ya kuskure to kuskure na ya kama liman in na kabliya in na ba'diya kuma duk wanda ya rataye ga liman inda ya samu a guda to kuskure na ya kammala shi sai a lura da wannan kenan liman na ɗauke ma kai ko ka sani rada duk ta haushi in dai ka samu wani abu to har da kai ta shahe ka haka shi ne mai shiki can lawan misali yana cewa la sahawa lil muhtammi halal iktada yahmiluhu anhu al imam al muqtada wannan shi a karshen abinda za mu tsaya a wani sati Allah kai mu za a yi magana idan ana sallah sai mutum ya yi rafkanwa bai samu ruku'i ba ko an gaje ko an kamace shi da dai sauran bayanan da za su biyo baya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ƙara yi mana buɗe shi ƙara haskaka muna kusan a wannan sati an yi a waɗanda muke tare da sunan musamman limami wannan masallaci wani na kudda kunna kusa gare shi ya rasu kuma ikon Allah tare da shi aka yi karatu wannan sati da ya gabata haka kuma mallan yahaya na siriddawa kaninsa ya rasu don haka da fatan za mu yi musu kulhuwan lahu da bismillah Allah ka gafarta musu bismillah rahman rahim sai mu yi salati ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلم السلفين في كل مكان اللهم نروقك قل هو الله دين da aka karanta Allah ka sara ta garai ko inda bayan Allah Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah sa sun huta Allah dukkan ayyukansu na kware Allah ka amsa wanda an na kuskure Allah ka yahe musu Allah subhanahu wataala ka gafarta musu Allah ka haskaka Allah ka fara da musu Allah ka sanya kaburukan su dausayi daga cikin dausayin nan aljanna Allah wannan abin da muka roƙa don musulmi Allah ka san fashe shi gare su Allah subhanahu wataala ka daidaita zantuttukan mu da ayyukan mu da itiqadin mu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci Allah subhanahu wataala shi ƙara masa lafiya Allah shi ƙara albarka ga iyalansa Allah shi ƙara taimakonsa wannan 'yan kwamitin masallaci Allah shi ƙara taimakonsu da dole ke tsoron kusa da nesa wanda ma ke da sadaka Allah ka biya bukatun su alkhairi Allah ya saka musu da alheri Allah subhanahu wataala ka sanya karshen kalimar mu kalimatu shahada اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الكرام بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين lebih saja amin pun. Bismillahirrahmanirrahim.